Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio Kalangu. Kada ku manta da studio Kalangu kuna samun shirye-shiryenta a tare da kyakkyawar hulɗa da take da tare da gidajen rediyo 47 da ke sassan wannan ƙasa ta mu ta Nijar da gidan talabijin guda shida. A yau ma studio Kalangu ta ɗauko nan maudu'i mai muhimmancin gaske wanda za mu tattaunawa kan batutuwa da dama da su. suka jibanci tattalin arziki kiwon lafiya kwanciyar hankali da dai sauran batutuwa masu muhimmanci kamar da na gaba na muku ya za a karfafa wato amfani da kayayyakin da kasar mu ta Nijar take sarrafawa mun dauke misalin zuma da kuma madara a nono ku rike cewa wato mu ci abubuwan da kasar mu take sarrafawa wani take ne da hukumomin wannan kasa ta Nijar da ma ƙungiyoyin manoma da makiyaya suke ƙoƙarin fifitawa domin jawo hankali 'yan Nijar da su rika cin waɗannan abubuwa da ƙasar mu take sarrafawa wanda kuma domin kawar da shigo da kayayyaki mara inganci a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar. Bisa wannan manufa ce hukumomin ƙasar Nijar suka ƙirƙiro da wani wata wanda ake kira watan Oktoba domin inganta bunƙasa tambarin ƙirar ƙasar Nijar wato wadda ake ce a turance made in Nijar ya za a yi kawo 'yan Nijar baki 'yan su rika ci da kuma amfani da kayakin da Nijar take sarrafawa domin nuna kishi kamar sauran kasashe kamar kasar China ko kuma kasar Rwanda. A yau manoma maza da mata masu sarrafa ko kuma masu noman zuma ko kuma masu samar da madara wato suna nasu ƙoƙari domin inganta wannan aiki nasu da samun wato shigar da waɗannan kayakin kayayyaki nasu ta kaka 'yan Nijar da su kawo tasu gudunmawa a game da haka. Domin tattauna wannan maudu'i mai muhimmanci a nan ɗakin magana a yau ina tare da Kanal Ibrahim Madugu Coordinator adapt Wap a babban ofishin ma'aikatar ruwa da gandun daji ta wannan ƙasa tamu ta Nijar. Eh, sannan kuma ina tare da Malam Jofo Umaru shugaban platform apicol wato kawance eh, ko kuma kungiyar da ke kiwon zuma. kuma mataimakin shugaban platform ta kasashen afirka ta manoma eh, sannan kuma ina tare da malam bubakar alzuma sakatare janar na gungun kungiyoyi ke faftuka domin bunƙasa al'adu da ci gaban makiyayan wannan ƙasa ta gajal subdubaba ana ɗaki magana ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar na muhawara. To madalla kamar da na bayyana muku ya za mu inganta da karfafa yin amfani da kayakin da kasar mu ta Nijar take sarrafawa misalin wato zuma da kuma madara. E, Kafin sanan bare in komo wajen wato bakin namu in tambaye su ina matsayin zuma ko kuma madara a cikin wannan ta mu ta Nijar. Barin fara da ku kanal uh, Ibrahim Madugu. Salam alaikum. Amir Ina godiya ga studio da. da gada dama da kuka bamu mu zo mu yi muhawara bisa kan haka zumuwa da kuma haka madara eh, da hako da ina so kake in amsa tambayoyinka tambayar ka in jaddada muku da eh, gwamnati ya ba minista mu da ke kula da gandun daji ya kula da haka zumuwa to eh, zumuwa kai abu ne kiwo ne da kiwon yan zuma ne abu ne wanda tunda ana yin shi ana yin shi domin unhani da zumuwa da kuma eh, biska haka eh, cututtuka da take magani da kuma tana buɗe ma wanda ke yin shi hanyar samun kuɗi to a nan niger abin ya zamanto da ana samun tallafin proje-proje da ke kamawa da ke ba eh, talakawa wanda ke aikin shi dama yin shi tun da suna taimakonsu su Eh, da kayan aikin mm. eh, da aka abin da aka ce ma rush kuma suna musu horo bisa kan ya ne kamata a yi aikin kuma suna eh, ba su dama su yi kungiya-kungiya tun da yake aiki ne wanda duk wanda an ka bai wani aiki daban-daban sai a mm-hmm. tara mutane dan su samu su infana da aikin su sai a shi kungiya-kungiya mm. yanzu sai ya zama toke proje nan duk yawanci sun tahi yanzu sai an samu matsala kaɗan bisa kan kamar eh, suvi mm, nan da sake cima suvi mm. eh sa ido mm. sai ya zamanto eh, yawancinsu tun da yake sa ido ya rage wa'ansu sun ka bari kuma wa'ansu sai ya zamanto in eh, kayan aikin ya tsuha ba su da karin sayan wa'ansu don su samu suwi ci gaba hmm. shi duka wanga dai haka eh, suwik ne ya hmm. kawo haka yanzu kamar ka diba ya matsayin ita wannan zuma a Nijar akwai ta ko babu kuma eh, tana da matsayinta idan ka kwatanta da zuman da ake shigowa da su zuma da ake shigowa da ita a cikin wannan kasa tamu to zuma akwai ta masha Allah akwai ta Nijar amma sai ya zamanto ba mu da yawa kamar wadda take isan kowa hmm. shi yasa kuna gani daga bokina ana sawa daga benin ana sawa daga wani kasashe ana sawa ina ina, ina gode eh, kanal eh, zan sake dawo ga areka cikin gundarin wannan muhawara malam jofo umaru eh, ya ne harkar Eh, noman zuma an ce ana noman zuma ko kuma ana kiwonta shin ya ne kuke ta da aikinta kuma ya ne kuke ganin halin zuma a cikin wannan kasa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa to kiwon zuma dai ana yin shi a Niger mm. ana yin shi kwarai in ba agades kawai ne eh, ba mu sani ba in ana yin shi parce mm. can dai ba mu samu labarin ana yin shi mai mm. me duka a cikin Niger ana yi. Eh, yanzu kamar kiyon zuma da ake yi, kamar yadda ake kiyon awaki ne shanu raƙuma ne haka ake eh, kiyon zuma. Kiwon zuma ya yi sefri fasil. Eh, yana da sauki. Yana da sauki bisa kiwon kowane dabba. To. Amma mutane kamar suna suna in sun ji zuma sai su ji tsoro eh. a lokacin babu wani tsoro eh, saboda tsoron da suke tana harbi eh, tana harbi kuma <laughs> paske ko dan adam ne ka matsa mishi yana halbe ka balle zuma in ka in ka iya aikin hmm. babu halbe halbe sai ku zamo hmm. da zami hmm, abokai abokai na'am wala kuma su baka amfani eh, to yanzu kamar yadda ake kyon kudan zuman kenan ana iya cewa a Nijar akwai zuma. Uh, zuma ruwa ko? Eh. Zuma ruwa akwai. Mm. Amma ba mu ma iya mu ce ga kantite. Adadinta. Adadinta saboda mm. yawancinmu duka ƙauyawa ne. Mm. Wato ana aiki a gargajiyance. Ana aiki a gargajiyance. Na'am. Um. Uh, kamar yadda colonel ya ce akwai proje da yawa da suka kawo muna uh, taimako mm. bisa formation da bisa kayan duka mm. akwai projet da yawa mm. da suka kawo muna wannan mm. me wannan duka eh, kamar yana ƙara muna samu arziki ne me mu har yanzu dai eh, mutane mu ba sa iya kamar mutum in ya yi litar ɗari mhm. bai ya baya iya yaje je wajen eh, komin ɗin eh. cikin komin duka akwai ozefore mm. su ne abokanmu wato jama'an gandun daji su ne abokanmu mm. su ne ya kamata mu gaya ma mine ne muka samu to har yanzu abutan nan eh, lamice abu... Mm. dangantaka ba ta karfafa ba ta karfafa har yanzu akwai muna tsoron su masu su eh. wannan madugu har yanzu dai muna tsoron su eh. don shine ba ma iya mu kai musu labarin yanzu mu abinda muke nan ga yi Eh, kama a a yi abin da zamu zamu eh, to yanzu wannan kiwon kudan zuma da kuke yi a cikin dazuzuka ne kuke yin eh, kiwon su ko kuma a cikin gari haka duka muna yi ni cooperative din mu yukulba mm. a cikin yamai ne ya fara mm. a yamai ne kan bayan ruwa mm. ne ni gungu nongare saga kirkisoi nan ne muka fara bara ne da ruwa ya ya ci mu ko eh, bara a cece ko eh, inundation din mhm. shi ne ya zo duk ya bata ya bata in ba haka ba mun hima masu yin cikin daji mm. samun zuma. Na'am, kenan kuna sa, kuna samar da zuma sosai a cikin wannan kiwo. Muna samar da zuma sosai kuma uh, shi Colonel Madugu yana da il enseigne à l'université mm, yana yana ba, yana ba da karatu a jami'a. Shi da kanshi mm. da almajiran su da mm. Eh, da din su siti eh, mm. ne suke zuwa su yi su ne laboratoire din kamar a ƙara ba da ilimi ga ɗalibai ina gode eh, jofo umar zan sake dawa gare ka sosai malam abubakar alzuma ya kake ganin yanayin ko matsayin wato madara ko nono a cikin wannan ƙasa mu ta nijar tunda muna batun kuma zuma da madara To, na gode kwarai sosai ba zan dawo bisa kan godiya da suka yi abokaina. Mm. Eh, wanda ya ce madara mm. kuma ya ce Niger. Ya san Niger eh, ƙasa ce babba wanda kiwo yana da ƙarfi kwarai. Mm-hmm. In an ce ƙasa mai arzikin dabbobi kuma ya kamata a ce mai arzikin madara. Sosai. To, eh, yanda shiga harkon cikin hira ka kawo zancen mu unhwana da abin da muke noma ko da abin da muke kiyo shine ne eh, gurin eh, shugabanninmu shi ne gurin kowa abin da zai sa abinci ya isa mutane madara kuma kowa ya san inda ta taso duka kamar tana cikin abubuwan noma da ake ake an ba su mukami babba wajen unhwanin jiki mhm. da lahiyar mutane eh, kenan Eh, aiki ne da ya kamata eh, eh, aikin madara aiki ne da ya kamata kowa ya kama ya darajanta shi mm. kuma makiyayan ma abin da zai sa kuma arzikinsu ya karu ne ya kamata mutanen su hita cikin irin kiwon nan na da ka sha ka tatsa madara ka ba iyalanka ka ba makwabta mm. in wani na daga ya ka bashi shi madara a'a ya kamata ya koma kamar shi ma kayan kasuwa eh, babba eh. abin da zai sa arzikin mu ya bunƙasa kuma wajen abinci mu zama mutane ne masu incin kansu wajen abinci hmm. da suke noma da kansu don in mun lissafa madara tana cikin abin da arziki da mutanen nijar suke kashewa kwarai kamar suna sama wasu kasashe riba mm. eh, eh, makamakon su kawo arzikin nan ya zamna mm. cikin ƙasa don in an ɗauka cikin shekaru na baya har miliyan miliyar miliyar har wajen ashirin da wani abu ake kashewa mm. cikin shekara kuma kuɗin Nijar ne ke hita inda a ce biskan dabbobinmu ne ake sarrafa muna eh, juya muna diba yadda za a yi mu ta ƙaru Mm. arzikin nan da ke hita ya dawo ya zamna. Mm. Eh kamar yadda ka ce an ka ɗauki misalin birnin Yamai kaɗai ko da'irar Yamai wato kusan kashi hamsin da takwas eh, cikin ɗari wato madar da ake shigo da ita da ƙasashen waje ce alhali kuma mu muna da eh, muna da ɗimbin dabbobi da ake kiwo shin wannan abin ba ɗaure kai. To akwai matsala da yawa don nazari da aka yi ya gwaji 'yan Nijar kamar a galgajiyance ma mutane ne masu son madara mm. kowa yana yana kuri ya ce ah ni madara ta shanu ce na sha ko mm. ta dabbo ko ta raƙumai ce na sha mm. ba wadda ta hito mm-hmm. turai ba haka ko mm-hmm. ƙasashen waje da za a ci to abin da eh, yasa akwai matsala babba shine har yanzu mutanenmu ba su zamna ba su maida shi kamar wani sana'a ne wanda ke kawo arziki kuma na biyu tun harko-harko da aka kafa kamfuna Nijar an kawa kamfani wanda ke kula da aikin nono mai kawo ma kamar makyaya eh, da manoma ma masu yin kiwon nan na nono eh, su, su, ya ka musu taimako abin da zai sa su ci gaba kamar wato wannan wuri na kamar alhamdulillah akwai wata cibiya ta tattara madara wadda aka kafa a shekara ta su suna da yawa eh, amma duk da haka ba su isa ko ba su isa saboda in ka ɗauki diba hamdallahi mm. uh, eh, kwanakaina uh, torodi esayi sayi makalondi na maro duka hurumin yamai ne mm. kamar zon peri irben ake ce mm. cikin abinda ake cewa hurumin nono ba san leke suna ciki amma kalilan ne suke kawowa aiki kayan aikin su bai isa ba ma abinda zai sa su tattari nono da kyau ko e, fusa'a ko na horo da a gare su bai isa ba kuma har yanzu har su kawo nono wanda e, ana cewa nono ga ba a yana da kyau kwarai mm, kuma yana da lahiya mm. tunda nono shi kamar jini yake mm. nan da nan ya gurɓace kenan aikin shi wuya garai kuma har yanzu dai in ce ma ɗakunan nan ba su isa ba don akalla masu ɗaukar nono da yawa cikin su litir dubu biyu zuwa sama kenan in ka ɗauki misali kamfani babba guda ta mai haka mai sarrafa nono akwai mai mai eh, sarrafa kamar dubu arba'in da biyar mm, ga ini to amma kuma a ce kuma madara ba a samun ta ingantacciya sai dai an shigo da eh, madara daga kasashen waje shi ma na ai akwai daurin kai ko to mu dauki matsalan nan kamar kayayyakin gandun daji da noma duka na kasan mu suna da matsalan nan mm. in ka dauki kamar eh, a ce albasa ko pom de terre dukansu ai ana sarrafa su kwarai na hammu sunan Nijar ya hito mm. amma in ka ɗauki wani lokaci sai ka ga sai na ƙasashen waje zaka isa mm. pom da ka iske na Maroc ka iske mm. kenan matsalan da a gare mu shine manoman mu har yanzu ba su ta cikin wannan yanayi da lokaci guda ake mm. hiddo komi mm. ya kamata su yi aikin bisa kan a tsawon eh, damana ko a tsawon shekara eh, ah. to matsalan nan tana cikin abin da ke wahal da manoma da makyaya duka bisa kan sarrafa kaya waɗanda 'yan ƙasa suke umarni da shi ina gode imala eh, bubakar alzumma man kononel ibrahim madugu muna so mu ci kamar bangaren zuma eh, yankuna ne eh, ɗazu mun fara taɓo magana kamar waɗanne yankuna ne ake samun ita zumar a cikin wannan ƙasa tamu kamar yankuna da an kai samun ta. To, masha Allah, kamar da ya gayi ne eh, kudu ga ƙasa kamar in an ka kama tun daga difa zakuwa zanda maraɗi doso har eh, tilibiri. donc euh, gewayen makaroni duk ana samun zumuwa hmm. eh, kuma wani ka son kara masu ka zumuwa ɗiyan eh, zumuwa ko kwanan eh, zumuwa suna aiki da abubuwa wanda tilas ne sai sun same su hmm. da ruwa da kuma itace ko daji saboda horatun da horai hmm. suka aiki kenan duk dai bani su kin fayi tun kin kasa tun daga mai aka mishi da tun daga difaza kowa hatta liberi bani su di duk ana samun zumuwa me bai hana ana samun kama tana yi wajen tawa don ka sama ga tawa sama ga wajen agada sana yi wa mai ban da sud sud west du pays duk ana samun zuma samun ciyayi inda aka samun ciyayi inda akwai daji akwai ruwa mm. eh na'am eh to eh, yanzu eh, ina so in tambaye ku mm. ya ba ya kuke ganin wannan matsala ta yadda Niger take zuba makudan kudade mm. domin shigo da kuzuma zuma ko kuma domin shigo da madara eh, kawai madara gari misali ya kuke ganin wannan al'amari alhali kuma ana cewa kasar Niger kasar noma ce kasar kiwo ce kasa eh, kamar na gaya maka bisa kan haka abinda ya kamata zuwa ta aiki da su na gaya maka akwai ruwa akwai eh, itatuwa saboda hure da hure ta aiki hmm. to wadda kun ka sani ne yanzu abin da sake cewa shan climatic ya sa duk wani abin na yari san ke mutane kuma suna suna kashe itatuwa kuma suna inwani da ruwa wadda eh, bai kamata ba hmm. don shi yasa duk wadda an kai muna gani ke kamar ba mu samun zuma wadda ake samunta paske ga abin da ke iya sa shanje mm, mm. eh, ma kamata ke sa ba wala canjin yanayi ke sa zuma ɗiyan zuma ba samu suna aiki wadda ya kamata su samu kayan aiki don su samu su yi zuma wannan na hako kenan na biyu kuma sai zamanto eh, wa'anda an ka ba horo da an ka ba su kayan mm. aiki su eh, in dai babu yi abinda sa ake su yi sai ka gani nan zuwa shekara biyu shekara kusan bari suna bari dan mi dan kullum babu tallafi kuma tana yiwuwa kuma kayan aikin sun tsuhuwa ba su da kuɗi tun da yake babu tallafin da ke ce musu to ga wadai kamata in kun ka saida ya kamata ku aje kaɗan dan ku samu in kayan aikin sun ka tsuwa ku sake su hmm. yawancin su duka da in an samu da ne duka a kashe hmm. don ba a wannan wa eh, ga a ce aje kaɗan don in abin ya samu ya lalace a samu a sake hmm. don shi ya sake eh, abin bai isa yanzu akwai shi amma bai isa don ka kononel eh, madugu akwai kawai ingantattun alkaluma na kamar yawan zuman da Nijar take fiddawa kamar a shekara ko kuma wani yanki hiddu zuma ana da su waɗannan alkaluma haka? To yankin da ya hidai hudda zuma kamar dai a lissashance region katilibere ne don duk abin da ya kama di zakwa hau haujen tamu don ka gewayen park don ka ya yawa bisa kan yawanci duk kasa ah. to an tuka a lissanci kai a 2015 da muka wata situation 2015-2017 wajen dai dubu hamsin ne ake samu kamar litakin zumuwa dubu hamsin litar ɗin zuma litakin zuma ake samu bayan binciken da kun kai tsakanin shekara ta dubu da goma sha biyar zuwa goma sha bakwai eh, da mun kai ba insha mm. Allah ba a sake wasu ba bon ba a samu an ka sake mai muna nan da yake ah, tare da eh, ministakin muna nan muna wannan lissafi don eh, a samu kuma a yi wani bincike eh, a samu alkalumma da ke bamu ingantattu bisa kan haka na gode malam ibrahim madugu malam jofo kuna magana kan harkar kiwon zuma a cikin wannan ƙasa ta jihar kun taɓo batutan cewa ga ayyukan da kuke yi domin samun ɗiyan zuma ta yadda za a samun wadatacciyar eh, eh, zuma a Nijar. Ganin waɗannan matsaloli na eh, kiwon zuma da kuke cin karo da su, shin a nan gaba za a iya cewa ita zuma za a same ta a wadace ta yadda ba sai an shigo da su zuma ba daga wasu ƙasashe kamar Burkina kamar Ghana ma tun da an ce har ta Ghana tana shigowa cikin wannan ƙasa ah, Insha Allah Allah kaman eh, mu eh, masu aikin zumuwa mm. in mun samu yanzu taimakon kaman gwamnati eh, gwamnati ya yi su kolonel madugu su zamo abokanmu mm. lokacin nan ne su da kansu za su iya su samu adadin mm. zumuwa da muke samu muna samu mm. muna so kuma uh, gwamnati ya sa ya, san da paske sun san suna da technician mm. zuma shi ne yake taimako uh, agriculture mm, yake taimaka ma noma kenan shi ne yake taimako parce que mm. su ne pollinisatrice mm. kuma in babu pollinization babu babu wato in dai zuwa ba ta samun shawagen na tsakanin furanni da wala to babu ci maka don tun masu ciwon su su alzuma masu mm. su ma haka nan ne akwai wa'ansu wurare ana yi luwe ne mm. kaman in kana da garka kana yi luwe ne a kawo maka zuma mm. don ya sa albarka cikin gonanka mm. to nan ba zancen wannan mu yanzu gwamnati ta, ta san da mu mm. kuma ta yi aiki da mu zuma uh, eh, rish guda rish ɗakin guda mm. yana kawo litir goma sha biyar na ah, zuma ah, eh, akwai yawa akwai yawa kenan ko da gwamnati ce so ta yi lit contre la pauvreté wato yaƙi da talauci da rashin aiki na matasa ga activité génératrice le plus rentable wannan kiwon zuma shine activité génératrice Wanda le plus rentable yake sa, ake samun alfanu kenan parce que babu perte mm. komi amfani ne gare shi komi mm. in zuma kawai ne ɗiyan suna sa albarka ga itace suna sa comment on appelle ça les herbes là que les, les, vaches brutes mm. haci duka su ne suke sa albarka don regeneration din yana yi. abduka eh, eh, wasu itatuwa su sake farfadowa. Eh, na gode, <laughs> Jefu. Malam Abubakar Alzuma, muna so mu ji a cikin wannan kasa ta mu waɗanne wurare ne an kafi samun madara da ko nono a cikin wannan kasa ta mu Kuma sannan ya kuke ganin za a magance shigo da wannan madara a cikin wannan ƙasa mu To, in mun ɗauki misalin mu duka ma na Sahel, in ce hmm. Nijar tana cikin waɗanda ake kilga arzikin eh, dukiyan dabbobi kwarai kenan Nijar ƙasar kiwo ce. Hmm. In mutum ya zo ya zamana ya ce maka Nijar ga inda ya hi nono akwai wuya ƙididdigar nan. Hmm. Amma Nijar eh, jiha duka tana da ƙarhinta. wajen nono in ka ɗauki misali jahohi kamar manyan manyan birnuka mm. eh, huruminsu ɗakuna da ke sarrafa nono da yawa sun ka ɗauki misalin tawa kamar su agadas su maraɗi duk inda ka yi yanzu dai ana ana nan ga gorin mm. a bunƙasa aikin nonon nan in ka ɗauki kuma kamfanoni ma waɗanda ke in ka ɗauki yanzu ya mai da in ka diba masu yin aikin madara yawa gare su mm. amma matsalar da adda kwai madaran nan namu ta gida shi ne manyan kamfanoni ba su nan ga samun isassiya hmm. abinda zai sa su ma su jujuya ta su maida ta wasu abubuwa abinda hmm. mutane ke unwani da su hmm. wannan matsala babba ce kuma akwai wasu wurare kuma akwai madaran amma tsarin yadda za a yi a tara ta har a sarrafa ta yanda ya kamata shi kuma ya zama matsala to shi yasa proje-proje in ka ɗauki misalin africa sondis Eh, wanga proje wanda suke aiki bisa madara mm. da nono menene aikin da suka yi eh, tsari yadda mutanen masu aikin nono ya kamata su, su tsara kansu su mai da kansu kamar wasu ƙananan kamfanuka na, mm. na, na, ƙauye mm-hmm. waɗanda su suke e, sarrafa madara saboda ƙara arziki saboda a sa mutane su samu aiki amma akwai wasu matsaloli kuma ga dukiya amma ya muke yin kiwo mutanenmu a gargajiyance ka yi son ka ilga ka ce kana da shanu ɗari ɗari uku ba ruwanka da a ce kana da madara amma yanzu mutane sun fara samun sa su ce a mu zo mu zamna wa'anga su su kula da aikin madara wa'anga kuma su kula da aikin kamar eh, kaman kiwo wanda ake zuwa wajen sana'ar nama ko hata mm. duka yanzu dai ana nan ga tsara su eh, kamar gwamnati da kanta mm. abinda da ake ce ma organisation de filiyar tana nan ga tsara su abinda da zai sa arzikinmu da abin da muke noma da abin da muke cin nan ya zama tabbata mm. ya tabbata tun eh, tunda daga cikin madara ana iya yin a yi ciku ana iya yi dakashi ana iya yi abubuwa da dama kamar abin da ake da mm. madara yana da yawa har sabuni sai a yi da mm. madara daga in ka ɗauki an hidda mai eh. an hidda abubuwa sabuni dai wanga da ake mm. sai a yi maka sabuni sai ka rasa ma sai ka ce an bugo shi mm. turai kowa ya san kamar saboda mutanen mu basu da fusa'a sosai ne kuma wasu wurare kamar daji kana da nono kamar litir arba'in ko hamsin cikin garkaka ka yi ciku ka tara sai rak kasuwa zuwa kasuwa babu wata hanya da aka buɗa muku ta eh. kasuwa ko ta sarrafa shi eh, tun da ka san mm. kuma bancin makyayan nan da azam ne babbar dukiyar yawancinta duka mai tahiya tana mm. tana tahiya tahiya ne mm-hmm. kenan wadda ake ce ma transhumance mm. tana da ƙarhi to su ko dubarun su duka sai dai su yi wani cuku mm. ko su hidda wani mai kasuwa zuwa kasuwa ko eh. wani ƙauye mutane su zo su mata su tai su sai da madara su samu wani hatsi su yi canji eh. su ma su zo su abunga kenan akwai hanya akwai hanya wanda zai sa ƙasar mu ta bunƙasa wajen hanyar madara tunda mun ga misalin ƙasashe na baƙaƙen mutane kamar su Rwanda su mm. Kenya su ƙasashe Laraba na kusan mu mm. sun eh, yi aiki bisa kan kamar abin da ake ce ma ras mm. kamar irin dabbobin da a gare mu mu da to suna da ɗan abin da suke rike eh. kansu da ɗiyansu amma ba su da abin da za ka kai haka kai kasuwa mm-hmm. kenan yanzu cikin hanyoyin proje ga in ka ɗauki wani proje da ake ce ma nijlem sun kawo abin da ake ce ma insemination mm. artificial mm. kenan saboda a canza mm. iri eh, madara ya kawo to bancin su program da yawa suna nan cikin kasan ga tun da dai aka kafa wani program special initiative tourism suna nan ga aiki abin da zai sa wa'annan e, irin dabbobinmu su bunƙasa abin da zai sa ya unhan da mu tun da mine ne matsalan mm. ba ya ɗauko na wata ƙasashe kamar na ƙasashen turai a kawo muna masu cin kamar abinci wanda ba mu da shi mm. kamar ka ga saniya ta ci kilo arba'in ko hamsin mm. ba mu iya mu nan ga ta samu ta ɗan tattaro cawa daji mm. ka samu ɗan dusa dusa to duka wannan hanyoyi ana nan ga neman ka duba eh, wato sai ka ga madara mu ta inganci ta daɗi mm, idan an ka kwatanta da madar da ake shigowa da ita daga kasashen waje eh, shi ne yake sa in dawo kan wannan batu na kokarin da eh, gwamnati take yi na kirkiro da wani makon eh, amfani da kayakinmu na kasa kamar made in niger sannan kuma da yadda hukumomi suke kokari eh, waɗannan kaya namu su zama na gogayya kamar sauran kayayyaki da ake shigowa da su a cikin wannan ƙasa tamu shine malam ibrahim madugu nike so in tambaye ku ya kake ganin kokarin da hukumomi suke na da wasu kungiyoyi na 'yan Nijar su rika amfani da kayakin da muke sarrafa cikin wannan kasa tamu saboda nan ne shine ginshiƙin wannan eh, hiyar tamu ganin a jawo hankalin 'yan Nijar su rika amfani su rika sayan kayakin da manomanmu da makiyamu suke sarrafawa. ok to na gode makakin makaki in eh, amsterdam ina so eh, jofo ya kwantar da hankalin shi hmm. gwamnati na nan eh, tare da kungiyoyi da ke aiki bisa kan haka zumuwa ko insha Allah kuma gwamnati na taimakawa kuma gwamnati na nan ga neman eh, tallafi fasikai dole ne sai an nemi finansama mm. don a samu filiyar kin ta miyar ta bunƙasa mm. sai da tallafi proje proje na nan wa'ansu sun tahi waje kuma wa'ansu sabi na nan ga zakwa insha Allahu gwamnati za ta taimaka ma talakawa dan waga dan waga filakin eh, ta zumuwa ta samu ta bunƙasa sai da sai da tallafi sai da tallafi dole mm. tunda yake abin dole ne sai an sai kayan aiki sai an horar da mutane sai kuma an bi sai eh, sau da kafa aiki ne su kan ga dan aiki samu ya bunƙasa yanzu bisa kan eh, tambar da kai bisa kan eh, eh, me aka ce mishi da kokarin da kamata a ayi na yan Nijar su rika sayan abubuwan da ake sarrafa cikin ƙasa tilas ne ai ne a tattalin arzikin ƙasa hmm. in ƴan ƙasa ba su sayan abincin da ƴan uwansu ke sarrafawa ai haka ba ta yi kyau ba hmm. don tilas ne yanzu abin da yasa ifo ke wa'anda ke yin shi kamar su su jofo su kama su yi shi da zuciya guda Mhm. su kawo biskan kasuwa eh, abubuwa masu kyau mm. tun da yake in ka diba kaga cikin kasuwa eh, namu na gargajiya sai ka ga ga zuma wani cikin kwano mm. mai lamba ana saidawa ka san wannan babu ijiyan cikin shi balle a ce wani zo sai don dole ne in dai ana sarrafa zuciya eh, in dai ana so a saida mai aka ce da abu mai kyau oh. dole ne sai an yi conditioning cikin cikin yanayi mai kyau cikin yanayi mai kyau wannan shine a na hauko na biyu kuma sai a zo a saye fisko shi ne a problem ke wata sai ka gani an kawo kaya sai a ce kai an kwamace a sai na burkina na gani ake namu da an kai a ƙasa ba ijen gare shi ba sai eh makonu na baka ganin wanga babu kishi an kai haka to wata rana an ta yana gani wata sai mutane sun ce gana ne sun ce asu sai sun sai na kasashen waje to wannan ai bai kamata ba gana na ƙasa wanda ƴan ƙasan ku sun kai dan uwan ka dan uwan ka yi sai ka ce kai ka kwamace ka sai wato ka ba eh. uh, wata ƙasa riba alhali eh, ana so ƙasa ta amfana mu mu mu an ah. ya kamata mu samu wannan ciwon kai eh, ciwon me aka ce mishi da kishin ƙasa kamar kishin ƙasa ƙasa eh mm. in an ka kawo kaya mu sai na Nijar ya haitu kuna mm. in ya kaga in yaso ba hana ka sai na wata ƙasa in ka sai na Nijar kamar ka taimaka ma dan uwanka ne mm. wanda a can ƙauye wanda yayi abin wanda ke ƙara ya ƙara samun kuɗin shiga ta yadda kuma za a ƙara inganta abin da yake saidawa haka dai kamata a yi haka dai kamata a yi don ne kamata a ji hankalin mutane su ba da eh, me aka mishi da kokari mm. ga sayen kayanmu da muke yi da talakawa muke yi suna mm. kawo biskan kasuwa. Eh, kamar wannan mako na watan Oktoba da aka maida shi makon kwansoman Nigeria. Mm, eh, to ganin haka din kuna ganin yana samun karbuwa ga 'yan Niger eh, ta yadda za mu kai ga ƙasa mu wadda komi namu ne muke amfani da shi kamar misalin ƙasar China a alal misali. Kwarai ko yana samun amfana me ifuk ka zanƙin shi kullum. Hmm. Ba a yi ba a bari tun an ka bari kuma shi kenan sai ga mutane kuma sun koma wanda sun saba yi. Amma ya kamata ka a bari kullum a zanƙin irin wanga fuwa eh. mutane suna zakuwa eh. suna ganin nasu. Suna ganin nasu suna ganin nasu suna sai Suna ganin nasu suna sai kullum ana yin haka mutane don hmm. sai ka gani zuwa zuwa. kuma ya kamata mu kuma mu sa cikin kamar wanda gaya muku ya kamata mu sa eh, ijiyan cikin kayan da muke sarrafa tsabta tsabta mm. cikin kayan da muke sarrafa ina eh, eh, gode mon colonel malam jofo ya kake ganin shi wannan batu na Niger su mai da hankali kansa na gida wajen zumuwa mm. aske colonel ya gai tsabta c'est-à-dire mm. in kake zuma ma sai tsabta kamar ko nigerian ya ne ya yi shi mm. in bai sa tsafta ba wani nigerian bai saye shi paske duk zuma ga ƙur'ani ga bibul duka mm. an gai mm. kuma ɗiyan zuma ba ka iya ka gani ɗiyan zuma bisa ruwan salte bai safko bai sa ruwan sa kenan ruwan da muke hidda shi ma in an yi shi da tsafta ana siyan shi ko baka talla ba mu dai abun da masu nigerian da muske yi masu yi mai kyau din har yanzu tambaya ya yi tari ya plus de demande que de wato mutane suna saye da dama kuma babu ita da ya eh, eh, to ya kuke son ya kuke eh, tunda in kuna haka nan yawancin lokaci na ƙetare ne za a rika saya bon yanzu kaman kantite da muke yi produire. Mm, adadin da kuke adadin da muke yi produire. Mm. shine baya isa mm, eh. baya isa to ya za a yi ko same shi da dama shine colonel ya kwantar da hankalinmu parce que duk kasashen da eh, suka suka yi kamar yanzu kenya ko china ko rwanda ko china ko ko comment on appelle ça la les, turcs là gwamnati yake bada ya yi kaman lut contre la pauvreté din mm. sai a bani kaman yanzu a bani ɗaci goma mm. kiwon su duka in yi in sa sir don su zo ne mm. shikenan sai yanzu su sa zuma a shekara in zo in hidda in saida. Gwamnati yana taimakawa ga kayan aiki kuma da wuraren samar da ita zuma misali. In ya ba mu kaya kawai mun san daji ne muna taimu aje. Na gode, na gode Malam Jofo. Malam Abubakar Alzuma ya kake ganin za a jawo hankalin 'yan eh, Nijar su rika sayan eh, kayan mu wanda muke sarrafa. Misalin ma ita madara da eh, nono. To ni kama da nono mm. da zumuwa duka ni abin da ya kamata mutum ya gane da farko ka mm. san abin da kake ci mm. in ka san shi kenan ka san makoman layin mm. jikinka to an san da kayayyakin mu suna da inganci muna da kayayyaki sosai kuma suna da kyau yanayin kasan mu ma da asahel duk abin da aka yi noma ko aka yi kiwo cikin shi albarkan shi bai kama da kasashe masu sanyi ɗaya kenan amma matsaloli da adda akwai na horo daya na biyu da na tallafi kama a hiddo jari ko a taimaka ma manoma ko makyaya ko Eh, masu kiwon abun ga matsala ce dan menene muke da matsala yanzu biskan wannan sai a ce ka kawo garanti wani mai kiyo baka iya kawo dabbobinka banka ba su yadda da wannan yana kenan ya kamata a kirkiro hanyoyi da gwamnati ke iya ba su dama su da kankansu su nemo agaji ko arzikin da mm. ko wani bashi mm. da za su sawa saboda su yi eh, kamfanonin nan ƙanana na sarrafa nono mm. kuma da abin da zai sa kuma lahiyan dabbobin su ya ci gaba dan an ce nono an ce lahiya in dabba babu lahiya nono babu lahiya kenan duka abubuwan nan da ake na siyasa siyasa da ake kama a ce politika agricole ya kamata a tuno da wannan saboda a yi shi karkara ta tashi don yanzu in mutanen ƙauyen nan suna sarrafa kaya suna saida kuma suna eh, bin hanyoyi doka da an ka tsara saboda kasu a mu shiga kasuwan duniya. Eh, to malam bubakar duk da haka dan ai ya kamata yan nijar su rika saya kayan wasu kasashe su rika. Eh, shine na farko mm. dan norm ne. to ya za ku ku jawo hankalin su yan nijar su zo su rika sayan kayayyakin ku tunda kayan ku suna da inganci amma kuma wani lokacin sai su rika karewa. akwai abubuwa da yawa mm. wanda ya kamata mu da kanka mu masu aikin ya kamata mu tsara kanmu mu sa tsafta kuma mu sa kishi mm. in mun sa kishi da kayanmu in sun zo bisa kasuwa wanda duk ya gana gida kamar mutum ya ɓace ne mm. cikin dubun mutane daga ya ga wanda ya sani to haka ne kenan in ka san abun mai kyau ne mm. an bi doka kamar yanzu ka ɗauki dai misalin nono ko nama mm. ya kullum akwai service masu kula da lahiyar in ba mu cika gurin nan da ya mm. kamata na norm ba mu iya sa shi kasuwa hmm. saboda lahiyan jama'a eh, yanzu kana ganin a nan gaba eh, madara mu za ta iya eh, maimakon a kashe kashi 58 na sau da kasashen waje kana ganin a nan gaba watakila madara mu ce za a rika amfani da ita a waɗannan kamfanonin da ke sarrafa madara saboda na san akwai gwamnati tana nan ga aiki sosai saman shi hmm. kuma mutane ma masu yin kamfanoni da yawa suna nan ga hutowa suna kawa kamfanoni biskan aikin madara hmm. kenan abun nan yana gwada muna akwai kishi tashi wanda zai sa zuwa gaba a rage don menene mutane ke ta yawa cikin duniya mm. wannan da muke sayo madarar nan ta waje ma wata rayar yana iya ya rihe iyakan shi ya ce a ah, madar shi yana bukata kamar yadda ake mm. nan gaima masara mm. cikin wasu kasashe makwabtan mu kenan wata ran kan mu yi jiran madara ta hito gidan wani mu yi aikin dukiyar mu da agare mu mu sarrafa nonon mu mu sha nonon mu da muka sani eh to malam eh, abubakar shin ana so duk abin da kake cikin rayuwa ka amfana da shi kamar su makiyaya suna amfana da wannan sana'a tasu ko kuma wannan aiki nasu kamar su masu sana'ar zuma tunda ana so kowa ya amfani da abin da matsalolin da adda kwai mm. tun tashin tashi suna nan ga unhwani da shi mm. in ka dauki kinkin Eh, tunda lokacin dama mata shi ne cikin suke sai wani zanen su wani kayan mm, adonsu mm. wani kayan neman lahiya mm. duka ana yi to yanzu ko yanda ma an ka bunƙasa shi har gidan duka yana unhwani kuma mu ɗauki eh, matasa sun koma kamar su ɗauko nonon nan suna saida su ke ɗauka bisa motuna su ta kilo arba'in ko hamsin da ɗakin nonon nan su ɗauko madara sun yi shi sana'a su ma to ko da ma yanzu akwai matsaloli cikin wasu hurumi kamar yan ka dauki hurumin tilibiri akwai matsala tunda eh, moto bai zuwa dakunan mm, madara da yawa ya rage sun rage dauka eh, nono fitar da nono eh, nonon su ya rage mm. saboda moto bai yawo mm. kenan in moto bai yawo keke bai ya dauka akai kuma lokacin da madaran zai dauka ba a samu a sarrafa shi yadda ya kamata kenan matsaloli ba su rage ba sosai cikin wasu wurare wasu wurare kuma alhamdulillah har cikin motoci ake dauko madara cewa cewa abincin da Nijar take sarrafa a wani lokaci tsada gare shi shi yasa 'yan Nijar ba su kwarara zuwa su saya. To shi ne yan ka ɗauki misali. In an ɗauke wanda ake ce ma coup de production. Eh. Nawa kake sa jari kanin abun ya hito. To abin da ya kamata shi ne na ce ya kamata a yi horo da tsari da yawa abin da zai sa kamar in na yi litir in madara mm. yanzu in ka ɗauki misali cikin yamai litir tamanin zuwa sama dai ne mm. kake sayan shi danyen nono mm. abin da sai sa talaka kuma ya sha nono ba kowa ki iya hidda tamanin ya sa cikin madara kadai da sa kenan ya kamata a yi aiki abin da zai sa yayi yawa mm ya yi kyau mm-hmm. kuma eh, a samu lahiya cikin shi mm. kuma abin da zai sa talaka wanda bai da kuɗi shi ma ashe cikin bakwai guda ma ko da ya sha litir guda na madara mm. shi ne bunƙasan mu ana cewa eh, shan zuma eh, ta, ta mai kuɗi ce ko shan madara <laughs> ta mai kuɗi ce. bai kamata Ya talaka shi ma zai samu ya sha zuma ya sha madara. Shi ne su mai da aikin kamar ba wani aikin na manya ne ko na wani awa mm. Kiyo mun sani a galgayance ƙauyen kowa ba a rasa wata akuya gidan shi wata mm. saniya. Yanda za mu yi mu mai da kamar hankalinmu biskan wanga aiki za mu yi. Mm-hmm. Nono zan aiki. ko kiwon dabba zan yi saboda nama ko saboda fata yanzu ɗazu kun kawo zancen eh, a sa tambari ga kayan mu mm. yanzu in an san an dauko eh, saniya azawak mm. an san ko ina cikin duniya inda ka ganta an san ta Niger ce mm-hmm. chef rus ta maraɗi mm. duk inda an ka ganta an san ta Niger albasa viole to ya kamata madaranmu mu zumuwanmu mm. su ma su samu wannan tike mm. wanda a ce a ah, wagga ta Nijar ce ko ka ganta Saudiya mm. ma sai ka ce wallahi alhamdulillah ta gata ta gida kowa na son ta saboda kuna so eh, shi ma a ce duk eh, mutumin da shigo cikin Nijar bayan yan Nijar din kowa ya nemi madaran Nijar ne madaran mu cikin mu eh, zumuwanmu duk abin da ake unhwana mu dai abin da muke guri mu nomi abin da za mu ci. Nagode. Kuma mutanenmu su ci abin da muke noma. Nagode. Eh, eh, Kononel Ibrahim Madugu eh, ya kuke ganin makomar zuma da kuma madara a cikin wannan ƙasa ta mu a gurgurje. Makomar zuma muna tsammani nan zuwa 'yan shekaru kaɗan tana ƙara bunƙasa. Tunda kamar wanda gaya gwamnati tana nan tana nan tana takanan da a samu tallafi don a kama ma masu aikin zuma su samu kayan aiki su samu horo. Eh, kuma su samu suyi kamar wadda ke gai biskan haka eh, eh, kiwon ɗiyan zumuwa insha Allah muna nan bisa gare shi gwamnati kuma tana tana taka zanzan biskan haka aikin ga na makomar zuma a cikin wannan ƙasa ta mai kyau ce Masha Allah, masha Allah mai kyau Ina gode, Malam Jofo ya ku kuma kuke ganin za ku ci gaba da bunƙasa kiwon ƙudan zuma domin samun zuma mai yawa a cikin ƙasa? Insha Allah, saboda Eh, ciwon zuma babu kai mai kuɗi ne ko komi talaucinka kana iya ka samu eh, ka yi rishina na galgajiya mm. ka aje cikin gonan ubanka kai in yaro ne mm. yana iya ya kawo maka ko dai ya yi kaɗan yana yi jika talatin da zai kawo maka. Wato matasa su je su yi shiga wannan yanzu voila eh, da wannan sana'a ta kiwon kudin zuma akwai albarka akwai riba. Akwai albarka ƙwarai paske zumuwa mu ana tambayan mu ana tambayan mu yanzu wa'ansu ne mai kyau eh, me kaman dole sai da tsafta wato a yi aiki a samu zuma eh, tsaftatta. zuma da muke yi da da muke yi a nan yamai. Eh. Turawa da otelu suke sai. Kaɗai suke sha. Alhali kuma ya kamata 'yan Nijar su rika shan wannan zuma. Ai ina yi. Ku samu dai ku shigar da kayan. Wala ina san mai saya jika goma litir ina ruwana da in sai da ma. Wanda zai saya jika biyar. <laughs> Ina gode. Mala eh, Abubakar Alzuma ya kuke ganin makomar eh, madara a cikin wannan ƙasa To makomar madara ni mm. abin da zan ce tana da akwai haske yake mm. amma akwai abubuwa biyu mm, da ya kamata a kama kwarai kaga abincin dabbobi Mhm. ya kamata a yi aiki sosai saman shi da wurin mazamni mm. don duk an ce saboda a rage fitintinu na zaman takewa tsakanin makyaya da makyaya mm. ko da ma masu aikin zuma akwai matsaloli da yawa in mm. an ɗauke kansu kuma in ana shawara ka a tai a ce kamar yanzu ina son a yi aikin in taimaka ma wani makyayi ya yi aikin madara bai kamata in ɗauko wani ilimi na wani wani in zo in nemi shawaran shi in nemi menene matsalolin shi abinda muke hiddowa tare sai mu ɗauki hanyoyi tare abinda zai sa a ci gaba su ma da kanshi ya san saboda kishin ƙasan shi saboda arzikin eh, bunƙasa arzikin kanshi da rayuwar shi ta yi mm. kyau shi ma ya kama a kai da aikin nan da gaba. Ina eh, gode, ina eh, gode, ina ganin duka-duka da haka ne muka zo ƙarshen wannan muhawara tamu ta yau wadda ta rataya kan batun ya za a bunƙasa da eh, sanya 'yan Nijar su rika amfani ko su rika cin abubuwan da manomanmu da makiyamu suke sarrafa domin kishin ƙasa. abinda da za mu riƙe a nan shine duka da eh, bakin namu sun ita bakin cewa lalle ya kamata gwamnati ta mai da hankali wajen bunƙasa harkar sha'anin eh, madara da konono nono sannan kuma da sha'anin wato zuma a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar tunda waɗannan ɓangarori biyu suna taimaka ga ci gaban tattalin arzikin ƙasa da kuma samun kuɗin shiga ga manoma ga makiyaya wannan shine fatan namu domin ƙasa ta bunƙasa ta samu albarka mun gode ga duka bakin da suka samu gayyata muku na samu halartar kanal eh, ibrahim madugu coordinator projet a dapwap eh, a ma'aikatar eh, gandun daji da ruwa ta wannan kasa ta mutanjar sannan kuma na samu malam jofo umaru shugaban platform apicol ta kasar nijar wato masu kiwon kudan zuma sannan na samu bubakar alzuma sakatare janar na gurfama na haɗin kan al'adu da kuma ci gaban matasa makiyaya na gajal a bisa kan injin na samu taimakon amina sannan kuma a can bangaren bidiyo na samu isa lauli ma ma'ada nake ce da ku a huta lahiya.